sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar Alshabab sun kaddamar da farmaki akan dakarun Somalia a yankin Lowa Shabelle. lamarin da ya janyo hasarar rayuka daga bangarorin biyu a cewar jami'an tsaron yankin. Hare-haren da aka kai da Asabar jiya Asabar da misalin karfe hudu na safe agogon GMT sun auna sansanonin da ke garuruwan Barire da Audegle a kudancin Somalia. 'Yan kungiyar Alshabab sun ɗauki alhakin kai hare-haren. Sojojin Somalia ne ke tsare sansanonin don kare gadoji da yawa a yankin Rafin Shabelle wanda hukumomi suka ce suna taimakawa wajen hana motocin da ke ɗauko ababen fashewa shiga Mogadishu. An fara kai hare-haren ne da kunar bakin wake na mota a sansanonin biyu daga nan kuma sai farmaki a kan sojoji a cewar jami'an yankin. Ta yiwu harin na jiya Asabar wani kokari ne na kawo cikas wajen karfafa matakan tsaro ga dakarun gwamnati a cewar jami'an Somaliya. mummunan harin da aka kai a ginin majalisar dokokin amurka ranar juma'a ka iya kawo jinkiri wajen sake bude kewayen majalisar a cewar kamfanin dillancin labaran ap tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump suka kai a ranar 6 ga watan janairu aka kewaye ginin majalisar da shingayen tsaro masu goyon bayan trump sun yi kokarin hana zartar da sakamakon zaben wakilan zaɓe da biden ya lashe a zaben na watan nuwamba da aka yi a shekarar da ta gabata a kwanan nan aka cire shingen da aka sanya daga waje-waje a kewayen majalisar yayin da har yanzu shingen ciki-ciki na nan wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ap ya wallafa a jiya asabar ya ambaci 'yan majalisa na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da ko a sake buɗe wurin ko a bari sai nan gaba A jiya Asabar tsohon yariman kasar Jordan mai jiran gado Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani bidiyo da aka naɗa cewa an yi mashi ɗaurin talala kuma an gaya mashi kada ya saki ya yi magana da wani. Hamza ya fitar da bidiyon ne bayan da sojojin kasar suka faɗa mashi ya daina ɗaukar matakan da ake amfani da su wajen kawo cikas ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar. babban hafsan sojojin kasar yusuf hunaiti bai bayyana takamaimai matakan ba kuma ya musanta rahotannin cewa an kama hamza a bidiyon wanda lauyansa ya ba bbc hamza ya faɗi cewa baya da hannu a duk wani zagon ƙasa a wata ƙasa ya kuma yi tur da tsarin mulkin ƙasar ya kuma ƙara da cewa abin baƙin ciki da kuma takaici ne An sanya wa miliyoyin mutane a faɗin duniya sabbin matakan kulle a lokacin bikin Easter bana saboda cutar coronavirus da ke yaduwa duk da cewa ana ci gaba da bada rigakafin cutar. Kasar Italiya ta sanya tsauraran matakan kulle na kwana uku a faɗin kasar a jiya Asabar, inda ta hana babban taron jama'a a dandalin St. Peter Square shekara ta biyu kenan a jiri Yau Lahadi, sabbin matakan kulle suka fara aiki a Faransa. inda sabon nau'in coronavirus da ake sauran kamawa ya sa bangarorin da ake bada kula ta musamman a asibitoci cika makel haka kuma a kwanan nan aka sanya matakan takaita harkoki a belgium da wasu kasashen turai a tsallaken tekun atlantika kuma a lardin ontario na canada an sake sanya matakan kulle karo na uku tsawon kwanaki 28 a jiya asabar yayin da munanan nau'ikan cutar coronavirus ke bazuwa kuma ana ƙara samun mutane da yawa da ake kwantarwa a asibiti haka kuma an sanya sabbin matakai a lardunan british columbia da quebec yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke zaga kasuwanni don jin halin da ake ciki. A yau shirin ya kai mu kasuwar kara ne a garin Bukur da ke karamar hukumar Jos Kudu a nan jihar Filato. Ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin na yau. A yi saurare lafiya. A nan ina kasuwan kara wato kasuwan da ake sai da dabbobi a bukur sannan kuma babban kasuwa ce wanda al'umma da dama daga fadin kasan na har ma da kasashen waje sukan zo domin sayan dabbobi akwai raguna akwai awaki akwai shanu da sauransu. Ga wani ranka dai sunanka? Eh sunana Malam Muhammadu Salo Ibrahim. To Malam Muhammadu kai me kake saidawa a nan kasuwan kara? Ina sadda kananan dabbobi ne akuyoyi da raguna da tinkiyoyi. To kamar me da me ake kawowa duk da yake na san cewa dabbobi ne kaman ko za ka mana bayanin me da me ake saidawa a nan gurin. Eh kwarai da gaske ana sadda abubuwa sosai sosai ana sadda shanu ana sadda akuyoyi ana sadda tinkiyoyi ana sadda raguna ana sadda abincin dabbobi a misali kamar anguriya dusa arawa da kuma chap da chap da sauran makamanninsu dai abincin da dabbobi dai suke ci shi ake sassuwa a nan din to suwaye kwastomomin ku ko kuma suwaye ke zuwa suna sayan wayannan dabbobi eh gaskiya muna da kwastomomi sosai sosai saboda mutane daga gurare suna zuwa nan daga lagos daga ibadan daga port harcourt har ma afirka ma suna zuwa nan suna sayan abubuwa kaya nan to za a ce tunda suna zuwa kamar yana da sauki ne a nan shi yasa mutane ke zuwa? Eh kwarai da gaske mutane da yawa suna mun nan bayanin suna cewa kayan mu yana da sauki fiye da wadansu kasuwanci kasuwan da aiki suke nan duk a Najeriya irin kara. Amma mutane da dama dai suna zuwa mana sosai sosai saboda Dakan dakan da muke tare da su kuma muna ba su a better price kuma muna karɓin su da hannu biyu suna zuwa su kware da gaske sosai sosai. To Malam Muhammadu ga awaki dai na gani a nan kamar farashin su yakan kai nawa? Eh kamar wannan busurin da take kwance ita mukan siye ta farashin ta dubu goma sha hudu mu ma musar dubu goma sha biyar mu samu dan dubu daya sa dama ana business saboda riba ne eh wancan kuma za a iya siye ta sha biyar mu ma musar da ta sha shida ko sha bakwai saboda wancan uwa mai kaman fari-farin nan eh wannan din ita farashin ta sha takwas sha bakwai muna da irin su hakan wani alfanu aka samu musamman a cikin wannan sana'a ta sai da dabbobi gaskiya alhamdulillah wannan sana'a da nake gaskiya na na ci nasara wannan sanan saboda wannan sanan da nake ma na yi aure na yi gini na taimaka ma yan uwana na taimaka ma iyaye na gaskiya na yi farin ciki a wannan sanan da nake saboda na ci buri na sosai sosai kwarai da gaske. To gashi kana matashi yawancin matasa kuma suna ta yawon banza suna garin ramba a titi ba batun eh, yin sana'a. Ke matasan da suke nan da ba su da abun yi kowa ya tashi ya samu abun yi saboda shi rayuwa yanzu in baka tashi ka nemi da kanka ba. Hausa ba suke ce ban ba a maraya sai dai rogo ya dace duk matasan da suke kallon mu yanzu suke ji abin da nake faɗan na ba su shawara ko dan wata ne ko dan rake na wilbaro kana sayarwa kana yi ya fi da ka je kana roko ko kana bara wannan ya fi kyau to Allah ya bada sa malam Muhammadu nagode gode to har yanzu dai ina kasuwan kara wato kasuwan da ake sai da dabbobi a nan ukur a jihar Plateau kenan malam sunanka sunana Mr Hamza Ahmed Yusuf to malam Hamza ga kana a kasuwa tuwon kara me kake saidawa kai? mu sana'armu shine siya da sayarwa na shanu farashin shanu fa farashin shanu a kasuwan nan kusan a Najeriya ba da ya kai nan farashi mai kyau saboda shi yasa za ku gani from all over the country kowa damuwan shi zo ya sai kaya saboda shanun da mu muke ake kawo mana ana kawo su ne masu koshashu da lafiya kuma suna zuwa da yawa wanda ko guda ɗari mutum zai siya a rana in ya zo zai samu ba tare da wani matsala ba amma daga ina kuke samun wannan shanu eh daga gefen duka ƙauyuka fulani suke kawowa muna da middleman kuma muna da middleman wanda kowane middleman za fulani za su kawo mai ya siyar abin da ya siyar shi ma abin da ladan da za a bashi shine nashi so muna da dillalai a kasuwar sun fi more than 200 to amma ana samun matsaloli musamman na satan shanu a kawo nan kasuwan kuka samu irin wannan matsala a sashi saniya a kawo muku kuma ku saya abin ya riga ya zama rampart amma mu gaskiya muna union din wannan suna kokari sosai kusan bai kai sati biyu ba sati daya akwai barayin da muka kama a nan din suna kokarin zuwa so ba mu da ba wannan za mu iya cewa kamar external affairs ne mu kuma a namu cikin gidan muna iyakan kokarin mu wajen dakila wannan abubuwan mm. wato kukan tantance duk wanda ya kawo muku saniya kenan eh muna da receipt din mu da komai wanda ko ka je wucewa ka nuna ma kowane jami'in tsaro zai nuna eh wannan abin is legal to wace riba ake samu musamman a wannan hidima na saye da sayarwa na dabbobi riban da ake samu shine gaskiya kusan komai a nan da riba kin ga yanzu haka nan kuka zo kashin da shanun suke yi ma a nan riba ne manoma na siya mahauta na zuwa su siya su ma su yanka su ciyar da gidansu wanda su ake kawo su siyar su ma suna samu su ma fulanin da za su kawo su siyar suna sayarwa su je su yi bukatan abin da yake gabansu ba wani matsala nan wajen kowa na samu abin da ya kamata ya samu ga wani direban mota wanda shi aikin sana'ansa kenan ya kwasa ya kai guraren da za a yi yanka sunanka assalamu alaikum sunana ahmad alkasu taji ahmad kai me kake gudanarwa a nan kasuwan kara nan muna dauko a cikin motoci ne muna kaiwa abatuwa da yan shanu abatuwa wato wurin da ake yanka kenan wajen da ake yanka ba kukan kwashi waɗannan shanu wani hatsari kuke fadawa a ciki wani lokacin za a ce an daki sani sata ni ma hatta ni ma an taba huda na a kafa an ana loda shanu baka sani ba sai sa ya huda ka Eh, sai ka zo ka ta shan magani tukunna to Haji Ahmad wani lokaci yanda kuke kwasan shanun nan a takura su a matse su a daure su ba kwa ganin kamar hakan ya kamata su ma musu sassauci ana sassauta musu eh wani lokacin doguwan tafiya da dan yi in aka dan yi tafiya za a dan tsaya sassauta musu eh su dan huta don Allah da aka je za a sauke su lami lafiya to har yanzu dai ina kasuwan kara ga wani kuma dan matashi wanda za yi bayani da shi ne sunanka sunana junior kai me sana'a ka wannan kaso? Ni na lamba ne ina lodi. Wato idan aka kawo shanu sai ka rubuta musu lamba ɗaya lamba biyu lamba uku. Eh kamar haka kenan ko sunan da kake so in ka siya shaida sai a rubuta ma wanda kake so. To misali a kasuwa ko kuma a ce ranar talata ake cin kasuwa kukan loda shanu kamar guda nawa a trailer. Inda an sai shanun talata ranar laraba za a lodi muka loda trailer biyar trailer uku. Wato kamar shanu manyan eh, dabbobin nan daukan su kuke yi ko kuma ya kuke tura su a motocin nan? Eh, wanda za a sa a tilera ana sa shi a cikin kejin su ne sai a dinga kora su ana turawa wanda kuma za a sa karamin mota da karfi za a kama shi a loda shi kowane lodi daya ana yi ɗari biyar ne ƙarami ana yi ɗari uku in tilera ne ana yin kowanne ana yin haɗa kuɗin gaba ɗaya kamar dubu shida aka bayar. to amma akalla a ce a rana mutum yakan samu nawa irin wannan aikin da kake yi. a rana mutum zai samu dubu uku dubu biyar dubu shida. kuma na tare da shugaban wannan kasuwa ta kara da ke bukur a nan jihar filato ko za ka gabatar da sunanka. sunana dai alhaji bala muhammad. ko za ka mana ƙarin bayani kamar za a ce wannan kasuwa ta kai shekaru nawa da kahuwa. kalla ta shekaru shekara kusan tamanin duk wannan shekarun babu ranar da za a ce kasuwar nan ba a samu dabbobi ba a baya can kamar yadda na faɗa kullum garin allah waye kasuwa ne sai baya ɗan shekarun nan da aka ɗan fara samun tashin tashina wanda na baya can wanda ba ma fatan allah ya kuma maimaita mana yanzu alhamdulillah an samu zama lafiya amma duk da haka mun rage kwanaki kwanaki hudu ne kasuwan take ci a mako tana ci ranar lahadi tana ci ranar talata tana ci ranar alhamis tana ci ranar juma'a wato kamar akalla idan ranar kasuwa ce kamar shanu guda nawa ake kawowa wannan kasuwa kamar daga watan shida zuwa watan goma sha biyu akalla a rana mukan samu saniya ran da ta yi shanu zai muka samu sama da dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar ran da goma ta cika sosai muka samu dari ɗari takwas tara zuwa dubu ɗaya ɗin. waɗanne matsaloli kuke fuskanta a nan kasuwar. kasuwar gingaga inda take nan a buɗe ko wani lokaci matsalolin da muke samu da daddare lokaci ko in ana lodi ko kuma da dare barayi sukan shigo su mana satan shanu yanzu daga watan sha biyu zuwa yanzu mun rasa saniya wajen goma sha takwas. tunda na san gwamnati na samun kuɗin shiga a nan gurin me kuke ganin ya kamata ta yi muku wannan magana gaskiya malama zan da kika kawo kika karfan magana domin shi mai girma gwamnan jihar plateau mun tabbatar masoyin mu ne a wannan kaso saboda tun da ya hau kokarin shi ga an yi ma gine-gine an mai da ita zamani to gaskiya an samu matsala ko shi mai girma gwamna ya sani ko bai zai mu sani ba har yanzu ba mu ga an zo an fara ba saboda haka kiran da za mu yi gwamnati shi mai girma gwamna ya taimaka ya zo a kewaye mana kasuwan nan i zama tana kewaye za mu fi samun sauƙin abubuwa da yawa Jama'a masu sauraron mu a nan za mu jingina shirin na yau sai wani mako idan Allah ya kai mu za a zo muku da wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole. Ni Zainab Babaji da na gabatar da shirin na yau nake cewa mu huta lafiya. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. Stephen Panya Baba ni ne president na equa Worldwide. Halin Ubangiji Yesu. Kuma a Easter wani halin Ubangiji Yesu ne mun fi ganewa ya sa uh, shi ya zo ya mutu uh, kan gice domin lafiyofinmu sadakar da kanshi. Sadakar da kanshi ya yi rayuwa na sadakar da kanshi na ɗaya ya bar sama wajen da yana da daraja da ɗaukakansa ya zo nan duniya da yana cike da zunubi da shan wuya don ya zo ya yi rayuwa na shekara talatin da uku har zuwa rabi ma a wannan duniya don me ba domin kansa ba amma domin yana so ya cece rayukanmu daga hannun mutuwa daga hannun shaitan an damu krista da sauran za mu koye su na sadaka da rayuwarmu ba za mu yi abubuwan da muke yi ba da mutum ɗaya mutum ɗaya arziki ko kuwa dukiya na wannan kasan an sa a yi amfani da shi domin gina asibitoci domin gina makarantu domin sai mutum ɗaya ya kwashe ya sa a aljuhun shi shi kadai wannan hali ba na sadakarwa ba wannan hali yana nuna halin halin rashin gaskiya halin cin mutunci halin mugunta ne kawai in dai da gaske muna da yesu dina cikin zuciyarmu da bai kamata a same mu da irin wannan halin ba. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. 把不爱喝的饮料都扔掉。 Tun bayar bullar annobar cutar corona mutane ke cikin halin tsoro da zulumi sakamakon yadda cutar ke saurin yaduwa a cikin al'umma. Musamman a Najeriya akwai cututtuka da hukumomin lafiya ke ta faɗi tashin ganin an kawar da su kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da sauransu. Zazzabin cizon sauro dai ya zama kamar ruwan dare a Najeriya to sai dai hukumomi da ke yaƙi da cutar da kuma hukumar lafiya ta duniya sun koka ga yadda mutane ke tsoro ko suka ƙauracewa zuwa asibiti sakamakon annobar cutar corona wanda suka ce hakan zai iya kawo koma baya a yakin da ƙasar ke yi don kawar da zazzabin cizon sauro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Ta yaya ake gudanar da ayyuka a asibiti musamman ma a wannan yanayi da ake ciki? ciki na annobar cutar corona. Wannan annoba hakika ta sa an samu bambanci akan yadda aka saba gudanar da harkokin asibiti. Kamar yanzu misali a wurinmu idan ka shigo abin da za a fara yi akwai wani bangare daga wajen asibitin kafin ka shiga cikin ginin asibitin wanda za a gwada ka a fara bincikawa a tabbatar da cewar baka da ita wannan kwayar cutar corona kafin a baka ka shiga daga cikin asibiti a wani lokacin idan ana zargin mutum da alamun cutar to nan wurin sai an gwada an yi gwajin ta wannan cuta gwaji ne da ake yi cikin hanzari da za a samu sakamako cikin minti goma sha biyar zuwa ashirin to sai an gwada tukunna an tabbatar kafin a bari mutum ma ya shiga cikin asibitin wanda ko ka ga da duk babu wannan matsaloli da ka zo kai tsaye za ka shiga cikin asibiti a tambaye ka wanda likita likita za ka gani ko kuma ka tambaya ba ka shawarar ga likitan da ya kamata ka gani ka wuce kawai kai tsaye ka ga likita. Ka ce tun a wajen asibitin ma akwai wasu abubuwa da ake gwadawa don a tabbatar da mutum ba shi da cutar corona. Shin akwai wani gwaji wanda nan take da in an gwada mutum zai iya nuna alamun cewa mutum yana ɗauke da cutar corona? Na ban banda gwaje-gwajen da ake yi na eh, zafin jikin mutum ah, idan aka yi mai tambayoyi kuma aka ga akwai tunanin cewa akwai hatsari yaron yana da wannan cuta to ana irin wannan gwaji da ake a sa wannan auduga a hanci a lakato a gwada a gwada wannan cuta a take a wurin idan ta nuna cewar mutum yana da ita to sai a ba shawara ya tafi inda bangaren da ya kamata su kula da corona din idan ku ba da ita to sai a tura shi kuma ya je ga likitan da ya kamata ya gani shin mutane ma na ziyarar zuwa asibiti domin duba lafiyarsu Eh duk da hakan ba laifi ana samun mutane suna zuwa ɗin sai dai ba kamar da ba gaskiya ba kamar lokacin da ake ba noma ba saboda yanzu tsoron tsoro ake bi kana tsoron kai karka je ka hadu da mai <laughs> ka ɗauka ko kuma kai kana jin tsoron kar a je a ce ma kai kana da ita ɗin saboda haka sai kasance mutane suna jin tsoron zuwa asibitin ma wani lokaci. To musamman ma da kai maganan cewa mutane na tsoron zuwa asibiti hukumomi na yaƙi da da zazzabin cizon sauro wanda kuma hakan ya sa mutane kamar yadda ka faɗa cewa mutane an ɗan ja baya ga zuwa asibiti da ake yi yaya kake ganin za a wayar da kan jama'a kan zuwa asibiti muhimmancin zuwa asibiti musamman ma ita wannan zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ita ma take da illa kuma alamominta ma wasu alamomin kamar zafin jiki suna kamance kamanceceniya da cutar corona yaya kake ganin hukumomi da ku ma'aikata ma'aikatan lafiya da likitoci za a wayar da kan jama'a kan mahimmancin zuwa asibiti musamman ma idan mutum yana fama da zazzabin cizon sauro. To da bukatar mutum ya fahimci cewar ah, ita dai rashin lafiya ko wace ke da bukatar a gane ta kuma a ɗauki mataki ko koronan ce ko kuma ba koronan ba. Saboda kada mutum ya zauna ya kasance ya yi wa kanshi illa kuma ya wa wani shi illa. Misali a ce ma ka je asibiti kana da alamu wanda ake tunanin na corona ne sai aka bincika ba ita ba ce kaga kai zaka samu kwanciyar hankali da natsuwa to kuma idan aka tabbatar ita ce akalla za a ɗauki matakan da za a taimaka ma sannan kuma za ka ɗauki matakan da za ka kare wasu musamman idan kana da iyaye tsofaffi ko 'yan uwa na kusa wanda idan ka harbe su zai iya zama matsala saboda haka da bukatar mutane su gane cewar idan dai akwai rashin lafiya kowace iri ce ko corona ko kuma zazzabin cizon sauri to mafi alkhairi shi shine a tabbatar da ita kuma a ɗauki maganin da ya kamata saboda sai mutum ya zauna gida tun ciwon bai tsananta ba kuma a kai ga an samu wata matsala idan ba da matakin da ya kamata ba. likita kamar misali ma idan mutum yana zazzabin cizon sauro ya zauna a gida sakamakon tsoron kar a yaje asibiti a ce korona ne kamar wasu illoli ma za ta iya haifarwa da mutum to illolin shine za a iya samun matsananciyar cutar zazzabin cizon sauro wanda zai iya fasa kwayoyin jinin ya kasance jinin shi ya yi karanci ko kuma idan yana da wata cutar a ah, misali idan jinin nan ya ce kuma yana da wani ciwo kamar ciwon zuciya zai iya bata lamuran harkar zuciyar nan idan yana da hawan jini da ciwon nan da tsananin ciwon nan yana iya tabarbara ciwon hawan jinin idan yana da shiga shi ma zai iya tabarbara wannan sannan ita kanta zazzabin cizon sauran nan zai iya kwayoyin nan su shiga kwakwalwa a samu matsananciyar zazzabin cizon sauro zai kasance kenan an kai mutum asibitin a lokacin da ma baya buƙatar a kai shi din shi din kan shi bai ma san halin da ake ciki ba sai dai a kai shi shi da kan shi ba zai iya zuwa ba. to kaga an samu matsala kenan gara a ce lokacin da yake da karfin da zai dau mataki da kanshi yadda cikin kwanciyar hankali a dau matakin da ya kamata tun bayar bullowar annobar cutar corona a likitoci da ma wato masu aikin lafiya asibiti suna ta gargaɗin cewa mutane kada su zo asibiti idan dai ba wai halin ya kai ko a mutu ko a rai ba to kuma mutane a najeriya yadda suka ɗauki cutar zazzabin cizon sauro kamar ba cuta ce ma da aka saba da ita kamar za a iya kawai ko shan magani a gida ko wani abu makamancin haka to yadda hukumomin lafiya da kuma asibitoci da likitoci suke ta maganar idan dai ba halin mutuwa ko rai bane za a je asibiti asibiti shin hakan ya dace? A'a ina ga an samu matsala wurin isar da wannan sako. Ma'aikatan lafiya ba za su ba da shawarar cewar mutum ya je asibiti a halin ko mutuwa ba ko kuma rai ya ake cewa mutu kwakwai. Hmm. Bai kamata ba. Abinda ya kamata waɗanda ya kamata a ba shawara su kaurace cewa asibiti musamman muna da kinsa al'adu irin na dubiya. sai ka ga an kwantar da mutum ɗaya a asibiti amma duk dangi na kusa da nesa gaba ɗaya su ce dole sai sun zo asibiti sun duba shi to ga wannan wata hanya ce da za a iya yata annoban nan ta ƙara tabarbara saboda ka amma shi ga mara lafiya zai je asibiti kuma ko a wannan lokaci abin da ake idan aka gwada mutum aka tabbatar da yana da corona misali amma babu alamun cuta to su ne ake ba su shawarar cewa su koma gida a ba su shawarwarin abubuwan da za su duba yanayin numfashinsu yanayin yan gwaje-gwaje na can da sauransu da ake yi a gida kuma a ba su lambar waya a ce idan ka ji jikinka ya canza to ka nemi taimako ka kira wannan lamba ba wai ana nufin a ka zauna sai ka ji ba za ka iya tashi ba ko ka kusan fita daga hayyacinka sannan ka kira ba sakon da ma'aikatan lafiya ke bayarwa ba kenan to amma dai an samu matsala wurin isar da wannan sakon. To likita wato ita kanta hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa annobar cutar corona na neman ya zama barazana a yakin da Najeriya take yi na kawar da zazzabin cizon sauro wanda ta ce hakan zai iya kawo koma baya ma ga wasu wato nasarori da aka cimma wajen yaki da ita wannan zazzabi na cizon sauro. To me zaka ce game da haka? Eh, wannan tabbas haka ne. Na daidai dai su kansu ma'aikatan lafiya masu kula da lafiyar al'umma tun daga a gwamnatance kenan a hankalin su kin ga rabu biyu da mm. can babu wannan annoba saboda haka tunani da sauransu na cututtuka irin su malaria ne da sauran waɗancan cututtuka to ba a gama da waɗannan ba sai kuma wannan annoba ta kullu kin ga kenan za ta ɗauki hankalin su ya zama an samu hankali ya rabu. sannan kuɗaɗen da ake kashewa a wurin kare waɗancan cututtuka irin su malaria kenan yanzu tun da an samu ƙarin wata matsala ta annoba kenan kuɗin da ya kamata da za a tura su ya shiga wajen harkar kare wannan zazzabin cizon sauro ne wani daga a eh, cikin shi la'alla za a iya amfani da shi kenan za a tura shi sai koma harkar ita koronan nan sannan ko yawan ma'aikatan da da ya kamata a ce suna kula da yadda za a shawo kan malaria nan to kin ga yanzu dole za a raba karfi kenan wasu su je suna harkar yadda za a tare ci wannan annoba waɗannan kuma wanda suka rage wanda sun rabu kenan daga cikin mutanen da ya kamata a ce suna kula ne ta yadda za a kare zazzabin cizon sauro sannan ah, yanayin su kansu kasancewar wannan annoba ta zo kamfanonuwa da dama masu yin magunguna da sauransu da yadda ake shigo da magungunan shi ma wannan annoba ta shafe shi lokacin da aka rufe hanyoyin tafiye-tafiye kin ga kenan idan ba ka yin magunguna a ƙasar ka kamar na zazzabin cizon sauran zai kasance maganin ya yi karanci har da sinadaran da ake gwaji da su a dakin bincike wanda idan ba ka yin su a ƙasar ka sai ka shigo da su daga wata ƙasa a wannan hana shiga da fici na kasashe ya kawo tsaiko da kuma matsala wurin yin su sannan manya-manyan kayan funonin maganin su kansu hankalinsu ya koma kan neman yadda za a samu magani na ita wannan annoba kenan da kula da ake wasu malera da sauransu tabbas ta rabu. To wannan da akan gwamnatance ma kenan da kuma ta hanyar kamfanoni da sauransu. To su kansu akan marasa lafiya an samu asarar ayyuka da dama yadda zai kasance kenan kudin da ke hannun mutane wanda da koya dan ji ciwon kai zai ruga asibiti yanzu zai kau da ido ne sai ya ji ba yadda zai yi sannan ya je asibitin ba dan baya son ya je ba amma saboda dan abin da yake samun ya ragu ko babu shi ko kuma hidimomi sun karu saboda haka wannan annoba ta shafi hanyar da za a bi na maganin wannan zazzabin cizon sauro da wasu ma cututtuka kasanmu da kuma kasashe da dama a duniya. A ganin ka wace hanya ya kamata hukumomin da suke wannan yaƙi da kawar da zazzabin cizon sauro su bi don cimma buri? Kamar yadda ne bayanin cewa lallai za su samu matsala ta yanayin raguwar kudaden shiga da suke zuwa da su kansu kayan aiki. To waɗannan hukumomi da buƙatar su jawo hankalin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa su fahimci yadda eh, tabarbarewa al'amuran nan suke da ƙaruwar barazanar nan ta wannan cututtuka da suke eh, su kamar irin su zazzabin cizon sauran nan idan aka jawo hankalin waɗannan gwamnatoci da kuma masu zuba kuɗaɗe nan wala Allah za a dan samu ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki da ake bukata na yakar wannan cuta amma tabbas akwai matsala kuma tana shafar duk bangarorin. To masha Allah masu sauraron mu anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.